wannan gari na albarka da sokoto a wannan majalisi na mai albarka da mako mako da muke karatun kullum da ana cikinsa cikin littafin a itiqan fi ulumul qur'an da malam asyuti rahimahullahu ta'ala wanda ke gudana a lokaci irin wannan safiyar lahadi yau na lahadi ashirin da takwas ga watan zulhijja na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da Makka zuwa Madina wanda ne da sha hudu ga watan shida na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya muna karatu a cikin annabi zalim wal arba'un nau'i saboda ayar an ɗauke karatun ayar amma hukuncin da na ana yi shi shi ne wanda za mu shi ne yanzu a zarbo ayar haka ne ko an gan shi a dabo shi ne nauyi nau'i na uku ma mutu a tilawa hukuku duna hukumete wanda aka shafe tilawarsa amma ba a shafe hukuncin ba وقد أورد بعضهم فيه سؤالا يتوسل كما sun je wata bai game da wannan wa huwa suka ce mal hikmatu fi rafi tilawati ma abaqati hukm menene hukumin hikima a ɗauke tilawa a halin da hukuncin da ana aiki shi kamar ayar rajin Allah ya ce a ce ku sai ka kurji muku wani wadbatata a ayar rajin an zo da ita an karanta ta an yi aiki da ita daga baya Allah ya shafe hukuncin karatunta ya shafe karatunta amma hukuncin ta nan yana wanzuwa to shi ne yake wani sun kawo tambaya ko ne ne hikima tun da har hukunci na nan amma kuma aya ta dauke eh, ta ce ma amma aya ta wa Allah baki yace tana yace shin da yasa dawo wata saura ba ta su da ya suwanzu liyastami al'amalu li hukmiha wa tawarru tilawatiha domin ta hada a biyu aiki da hukuncin ayar da kuma karatunta ka karanta ka samu lada a warwace da auke ha sannan kuma ka yi aiki da hukuncin wanda shi da tambaya da wasu da ka kawo to wannan tambayar ya kawo ya dan ya bada ansa ta inda ko da ta yi isko ka to ba ansa ta amma tambayar wata isko ka ko tana iya faɗo maka to ba ansa ta yace wa ajaba sahibul umum an malam mai fannoni an wani malam mai littafi al-qunun shine aliyu bin hakiyin bin muhammad bin muhammad al-rafa wannan shine sunan wannan malami shi ke da littafin sa al-qunun yake da wannan littafin mai suna al-qunun ya wanda an da cewa ga annan zalika liyan al-ara yake da dawo ba'a sa'ada cewa wannan hadisi mai jarabawa ga wannan al'umma domin a ga level shi da zira a ga level ɗin ɗa'ar su ga Allah zama daga aya ta da hukuncin ta amma saboda tsananin ƙa'ar su ga Allah an ce sai aiki da ita kuma rashi ya ce wannan shi ne hikima zalika ne yana arabi da ziraru ta ake kare umma fil mutsara a wurin gaggawa shi ne mutsara ila madarin nufusi wurin sadaukar da kai da aikin zanni ta hanyar zato min gairu isalin da tsanani aikin mazurin fiye ba sai sun nemi hanyar da za ta iskar da su ta tabbatar musu da abu da'a da sun ne abin da sun tabbatar daga Allah ne to sun yarda ya ce ba ya saka kuna da kan sarishai sai su yi gaggawa aikata Allah da abin da ya tabbata a sauƙi يصف مسائل تليق اذا تمت ولديهم جمع عام كمن جلد خليل ابراهيم عليه السلام في الى الله زوجته وعلمت مجيدا سليما ويسي او بركي والمنام عدد طريق الواحد وما بسيط الواحد يسكن بسيط سين الكمال حسن عن نوعين واحد وأمثلة هذا الدرب كثيرة وكان يقول الى نوعين أيوة الى آية an zaune da ita an karanta ta daga bisani sai aka shafe karatunta a rukun ba tsara abubuwan yi ga shirin da kama na kai tana da da ya tsawon da ta da za su tabbatar da cewa lalle aka yi a uku an saukar da wasu ayoyi an karanta su daga baya ɗauke karatunsu a hukuncin da ya ce ba يسي أبو هريرة يسي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريك ما كله ذهب منه قرآن كثير ولكن يقول قد أخذت منه هذا ولا حديث أبو هريرة يمتد يسي آه، إسماعيل بن إبراهيم ismail bin ibrahim ya rawaito shi daga nafi an ayyu daga ayyu shi ko ayyu ya rawaito shi daga nafi nafi ku an ibn umar radiyallahu anhu ma nafi ya rawaito hadisin daga abdullahi umar Allah ya shi قال لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله kada ɗayan ku ya ce na ɗau alƙur'ani gaba ɗayansa na karanta alƙur'ani gaba ɗayansa وما حدث القرآن فبعدين تدرك الرواية لا لا يقولن an gane ko shine ma da ka tafi idan ka ce zai ku zanna da ruwan mai ke cewa ya faɗi amma na ya kulo ya kulan an gane ko kada da yau ya ce ka da ka wala ma لأن ذكر القرآن يجب له منه كثير له منه قرآن كثير قرآن ديوة يعني بمعنى آيوي ديوة أن يذكر نفسه ولكن يقول سيري من الزواج يجب فأخذت منه ما ظهر لا أولي أو لا بيان ولا ولا بعيد ولا بعيد ولا مرقوش يوسف ولا لا wannan na sannan na biyu ba yana nufin cewa wai qur'ani an yi sakaci da shi ba wannan shi ne wanda za su fahimta to cewa an yi sakaci da alqur'ani da yawa da gaskiya iya kuma nan yana ishara ne zuwa ga nasu tilawa ba nasu rukun ba to muka ga yake ba su da Qur'ani kana ma ba su da Qur'ani da shafi karatun su yi ko an shafi karatun ko kun su da nan tayi an shafi karatun ko kuma shafi ko to ne da ku shi wannan sai hadisi na gaba yace wa haddathana ibn Ali wa Yamin Ali ta'ala shi wanda ya rawaito wa ya rawaito hadisi Abu Ubay an gaisu abu mai zero ya wannan kuma zero ya wannan har ila yau abu mai ya ce wa haddasa ibn abi maryama an ibn nabi'a an abin aswad an urwa bin dubai an aisha radiyallahu anha qalat كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مئتي آية فلما كتب عثمان الوسائل لم يقدر منها إلا على من هو الأعلى mace a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani ya kasance suratul ahzab ta kasance min akai aya aya ɗari biyu a aya ɗari biyu wata makwacin aya suratul ahzab ke za a zama ayoyin ɗari biyu a nan kuma littafin ayoyi ya bambanta daga wurin saukar sura surorin da suka sauka a madina ayoyin da sun zo kana iya sa surar da suka sauka a maka'ayin ba da ya kana iya samun sura da sauka a madina ya zama na adadin surar da karatunta da lafuzanta da kaɗan za ka tsara wata sura ta ayar da za su tsara rabin wata sura amma kuma sai ka samu ita wannan ta kowace yawan ayoyi kafin wasu wata shu'ara suratu shu'ara su wajen wakila amma ayoyin ta adadi sun tsara adadin ayoyin surat al-imran alhalin ayoyin al-imran surat gaba ɗayan ta ta kwatanta ta sai ka gani kaɗan ta ɗara rabin lafula da karatu surat al-imran to kan wani ya bambanta da sura ne da sura shi kuma surat al-azhar sura ce madaniya kaga surori madaniya ya zo mu zo to ce ga sura madaniya da ayoyin da sun kai ɗari biyu kafin da sura ce ta kai ayoyin yace ko aka surar da ta rasu yace balamma ta ce Usman bin Mas'ud lokacin da Usman ya rubuta musa lam yakdir minha illa ala ma suwa al ya samu iko akan surar al-ahzab ba sai ga abin da yake ciki yanzu na da ne sauran da ya sauran da ya sauran da ko yawa sauran da ko iya abin da ya iya samu kaza wannan na farko ma zai ɗauka cewa a gaban usman ke ta a abin da ya zo mana abin da ya kuma ce masa kuma shi ke da yaji kada ka yi ba da yana ce a suna da al'amma haka ba kuma a cikin kuma ko da ya fi nan ta ba ka yake sannan a cikin sun ce bai kanta ba saboda akwai ibin da iya za ku ga san ka ibin da iya ibin da iya za ta ce ma da jini da hadisi yana karantar da hadisi yana dogaro ga abin da ya rubuta ya rubuta da kansa da tarihi ran da zai karatu ba zai ɗauko littafin sai yana bibiya da littafin sai karantar da jama'a kaga na wani da wata tunda ba da yanki kawo wa da na da cewa zai samu da to ana haka sai ana masa ibtila'i da gobara da da ta masa da ko gaba daya kaga da da ta suka kone na samu da to da ga da ta wannan da suka kone sai kama waje da ya shiru tunda ba shi da access da wai da to amma ba wani abu da sabawa na dalilai da kuma ya haddace ma yana da haddace shi ba to da haka dai da mutum da sun tafi ai zai iya dogaro ga abin da ya haddace da ya dogara ga abin da ya haddace ya rinka wata hadisi ya kai samun matsaloli to daga nan malamai suka gano ya samu matsala lokacin da littattafan suka kone ne ko ma ba da hadisi da ka to daga nan sai suka kokarin tantance hadisansa duk hadisin da aka tabbatar ya ba shi ka wanda littattafan su kone دليلا دهن سنة تبت يا راشد باين لتلمس القول يقول أنا في سبب الإنجاز وأحسن أشياء في سبب الإنجاز أن تتبعوا أرض هذا قالوا لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء تقول أن الزوار لا كريم من سنين فلما أعلم بعد تبرد دهن سنة بعد تبرد بريد جيما يا ولا إله هؤلاء raka ce za a sanyi mana tafiya ya fito cikin sanadi sau da yawa ana samun to da ku na ce asali ne inganta kuma kowa da ya inganta to ba ana nufin cewa wasu ne ke rubuta alƙur'ani ba don haka ne zai inganta tun da suka zo a kan yin zai da na yi da zai da ma'anu yake cewa wallahi ma ya ce ma fa'ala al-imamu bil masajid illa khairan وما بعد ذلك إلا من ملأ منا يتي والله بقى أقول له بسم الله الرحمن الرحيم kuma ba mu abin da ya aikata cikin alkurani sai da haɗin kanmu da yardanmu da cikin bakin sannan ne to na sai yi wa a ce usman shi ya saka abu ke so a tsaye sannan kuma zai yi wa shi a wannan gaba ɗaya ta abu kuma a ce wata ayar su ko ce wasu in ba ayar da dama allah ya yi nan da tun da zamanin mutum ba a nan jin ayar da ya ayar da ya wasu wani mutum da za ka san kuma wannan kushi ba ya bayyana da abin da cewa imamu shugaban dogara ne sanadi ne mai karfi a gefen karatun ƙur'ani amma kuma gefen hadisi إلا الله رسول أشيء إن فئته أمر إن كانت وإن كانت لك فيها تبت كذا موضوع البيع على إن كانت تبت كذا موضوع هكا إن تبت وأنا أنا لم تبت هو إن تبت من الجنين فإذا أنت مدين مؤخرة من الذين كان لهم كذا يكون العربي ولا العربي كذا الدور تماما كذا كذا كذا tana zuwa shafiya ita ce insan sura lafiya so tana zuwa mu'affafa min al-kabira jirna da kuma yin zuwa kana da kabira ta inna alladhina ayata an gane ko an an alima sai kun yi kun barka haka nan ma ta kan zo lafiya tana zo korewa daga nan da tabbatarwa in kana da kabira ko in kana da ta'adi lalle ta kan zo kuma lokaci مقول قال إن أنت إلا نذير قال إن أنت إلا نذير بمعنى ما أنت إلا نذير هم يقول أن سمع إلى إن كسر رسول الله صلى الله أنا الله من العرش يجب كان بعد سورة البقرة عن شان العلم إن أنا مخففة من الثقيل لا ثبت أن تجري بشر في أو تبقى تكن جيتنا وتنفذ سورة البقرة a wasu da gabana ayar sun ta sama ɗari sun ta sama ɗari uku tana da ɗari biyu da tamanin da shida da lissafin mutanen kuma akwai da suke da ɗari biyu da tamanin da biyar zuwa ɗari biyu da tamanin da hudu to amma ka rage da duka ne ta ta sama aya ɗari uku yace ko suratul azab mun kasance muna kwatanta ta da suratul baqara al'an suratul baqara ta ta sama aya وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجل فبإخراجنا وخفض من التأخير معنى أبدا إذن إنه وقعه لذلك كما يتكبر منقسم سيمون أكبر آية الرجل آية الرجل جبريل قال في سوره ويجب على سيدي والجوار يجب كل نفسي وما آية الرجل يجب كما آية الرزق قال في صفاتها إذا بنى الشيخ والشيخة إذا التتيجو لتتيجوا سنة الشيخ لا تتلقى الشيخ لا تتيجو مغالب الأدوات مغالب الشيخ أكان ما قتل الشيخ في التتيجو فلا علم إذا بنى الشيخ والشيخة لا تتلقى الشيخ لا تتلقى da malama sun yi da na da ya zo da kuɗi da mai shi da shi ka ta malami ko malama da kijo ko da kijo wajen kijo da kijo ba ana da masu da ba ana da kuma da yau ko yan shekara ko sha hudu sha da sun yi aure ya zama a shehu ita ma yarinya da shekara sha biyar sha hudu da aure ta zama a shehu a kuma da yanzu ya dace cewa da gwamnati da Allah ke faɗi ya ce faru domin kuma albatata ku je mu da su gaba ɗaya shi ne albatata kwata-kwata ma'ana a je mu da rawato na kalan min Allah na kalan shi da hukuma wani hukunci da jefe su saboda ta yi da shi ne hukuma daga Allah wallahu azizun Allah wa yi yake da babu wanda ke wayar hakimun cewa ne yana da komai a inda ya dace to na ga kuma an lissafi wannan aya ce an saukar da ita ana karanta ta a zamanin da wasu zasu kuma a zamanin manzon ne sallallahu alaihi wa sallam aka shafe karatun ta a alƙur'ani bai yiwuwa a ce tana kuma an zama ba da zuwa sallallahu alaihi ya rasu ya mutu a zuwa alƙur'ani daga baya kuma wani ana ta daga baya ta habbai su shirya ba a yi ce kuwa Kuma gobe ba shi gaba ɗaya sabai aya tana nan kuma da sun yi kawo ka har wani mai kama dole da zai kawo in wani ya ce sai an ci gaba zai ce ba a isa ba har yana dole sai an ji kansu akan ayar da sai an ji kansu kamar haka kada duk suka yi su aya ba ka samu wani sahabi ya fito yana cewa lalle lalle an cire aya daga alƙur'ani kuma dole sai a mace ba. kuma an ba a mai shi ta wani ta wannan nan har zama har wani ya tabbatar da dukkan sai ya cewa ayar musikar ce na wasu sai hadisi da gaba ala ya ce wa haddasa abdullahi bin sa'ibin an al-laifi an al-qanin bin yazid da sa'id bin abi hilal an marwan bin usman an abi umama bin sa'ad an qalatahu qala لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الشيخ والشيخة فرجوهم البتة بما أغيا من الدفع يجي آه، عبد الله بن سعيد إمام البارد الألين خالد بن يزيد رفعي بن أبي هلال مروان بن عثمان غلامة بن سهل أن خالته سوى أولها قال تاتي نسيبك لقد قرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجل hakika wanda sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mun ayar rai ayar jiwa ita ce a shehu wa shekar sauki da wani zuwa farjinu umar kaftar ku je ku su gaba ɗaya da masu bayani da nasu saboda wannan bukata ta ta daɗi da kariya ba cikin hanyar Allah ba shi ne ma a tsaya minan da rai wannan da wata da ya zina zazzabi saboda wanda suka biya bukatar da shi na daɗi amma wannan babban abin gina rawa na jinta da wajen abin da allah ya ce an gane da kai mun biya bukatar da irin wannan amma ta hanyar abin da allah ya ce a ga abin da ke yau العلم وهو من الثمانين سنة بمصحف عائشة أشكال مصحف من عائشة القرآن عائشة رضي الله عنها يواسد أقول إن الله وملائكته يصلون على النبي لأن الملائكة ثلاثة أجيبا يا أيها الذين آمنوا يا أولى النبي إيمانهم to amma wannan ruwaya da ya kai kawo wani musa ba a yi tafiya da samun tsari a kan inda ayar ta tsaya ƙarin shi ne wa alallabi da ya siluna su kuka rukuwani da kuma waɗanda suke tsadar da sabon farko suke cika da sabon farko ƙara sai ta ce kawula an yi ɓangare usmanu musai kafin usman ya sauya ya sauya wata kuma kamar kuma da ya sauya yasa da farko da hadisin da ya kafi ba idan wasu wata za su hadisin da ya yi da ihu a gare da yake sannan aisha da ya zama wani tare da har bayan mutuwar sai da kuma ko da ka rage sai da usman tana maka da je umara kare ce da tare da ya zama da sai da usman har da shi wa sai da usman sai bayan sai da usman ta amma ka taɓa da na rawar zuwa jini cewa aisha tana ta dandace adam cewa lalle ku kuma da asira a yoyi sai ka ga wannan hadisi ba ko ne ba hadisi ne mai rauni ce wai wai ta ce kaula an zayyar da sallah kafin su kuma da wa wata sannan kuma wannan sai da hadisi cewa duk abin da Usman ya yi da Musa ya yi ne bisa ga ra'ayin gaba ɗaya ba shi kan kan karatun kan da yi sannan kuma da bin da ba sai wani da kuma kwamiti ne da hudu a ƙarshen yawon wasu zai da cikin kwamiti a kan da zai da su bai akwai abdurrahman bin al-harith bin ishaq akwai sa'id bin zaid bin sa'id bin zaid waɗannan guda hudu su ne kan kwamiti da ya miƙa a rubuta alƙur'ani su kuma wani kwamiti dukkan su masu tun ma ba su zai yin da su ba kwarai tun a zama na wani sallallahu alaihi wasallam ya sun kusa zuwa da nan sallallahu da sanar ya yawa wurin sanin alƙur'ani da haddace shi da kuma tsayuwar kuma shi ne babban cikin marubuta ƙur'ani da wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ko za mu sai da Allah radiyallahu anhu zai yi shi kuma ka zauna ba ka suka zauna ba da sun hada ce ka zauna su ne su kai kawo kai kawo da wannan kayi yi wannan kayi wannan da kai wannan da ni a wani gama da ke ba da ke shi yi duk wanda ya san ya sa ya ɗauki wata aya ta alƙur'ani daga ya zama ya zo da ita wannan ya kawo wannan ya kawo sai sun mutane da dama da suka rawaito aya sannan su yi wani gaskiya alƙur'ani وكان يقولون بعد هو su أن يغير حكمان da هذا من يصيب ولا مكتوب تروح كان كانوا في أكابة da ku yan maka kurai shawara shi kuma zai ba ba kurai shi ba to yana kun yi sabani to a rubuta ga abin da kuka hada a kai kaga ba a hada ra'ayin mutum ra'ayin mutum guda sannan kuma ana so a rubuta alqur'ani ne a bisa harshen kurai shawara kuma waɗannan su ne mai shawa kaga da yana yin samu sarari da zai na kai da zai zance aka ce su uku duk irin jari gefe guda shi zai jari gefe guda shi kadai kaga don tabbas gefen da suka da jari su uku da adadin su ya kai uku ya ninka shi sannan kuma ga su su ne kawai sha to sun yi da yaro da su ne suka rubuta suka kawo musu musa to kaga wannan ne ya kawo cewa wani gudunan da kai yawan su ma da masai da haka ne da ne ganta ba kuma an ma ya inganta cewa akwai wannan ayoyi sai na wasu waɗanda aka shafe domin ga alshaiku wa shekatu idan zana ya faru duhu wani mata da an tabbata duk malamai sun ma jima'i aya ce an zaukar da ita da wannan lafafi da kuma an ka ɗauke hukuncin ba a ta ji wani an ma da hannun ya inganta da zai zama cikin da aka ɗauke shafe da ajiyarsa wani ba da shi yi amma cewa wani yana da yawan da kuma da misali da wannan حدثنا عبد الله بن سالم عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي واقد الزكي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوحي اليه اتيناه وعلمنا مما اوحي اليه كان في الناس يوم وقال ان الله تعالى يقول انا انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه لو أن لبني آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون إليه الثاني ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له الثالث ولا يملك جوف من آدم إلا التراب ويتوب الله على من وأنا حديث شيما آه، الجاج بن آه، آه، عبد الله بن سعد عبد الله بن مسعد عن هشام بن سعد عبد الله بن هشام سعد بن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن يعني عطاء بن يسار عن ابي واكر الليثي يعني ابو واكر الليثي آه، رضي الله عنه شيء ابو واكر الليثي صحابي للرسول صلى الله عليه وسلم قال يسير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه أتيناه أنه صلى الله عليه وسلم سيد محمد وحي سيد الله معنى ممكن تروح أنه صلى الله عليه وسلم بايع خمس وحي فعلمنا مما أوحي إليه سيد ثلاث تبتغي الاسكين كنا في المصوري يجب أن جئت ولا سيد سيد المصوري كان جدا فقال في يوم إن الله يقول لدي الله إلى سوى إلا أنزلنا المال لإقام الصلاة لدي مدرسة الوكية لهم أن يتسلى وإيتاء الزكاة وكان أبارك الزكاة ولو أن لابن آدم واجبا من ذلك لا أشيء أن آدم ينال ولي آه، فني الذي لا أما أن يكون إليه الثاني لا يا سوء ولو كان له الثاني لأحب أن يكون إليهم الثالث هو ما ليس أولهم هو الذي عليه له فهذا يا سماه غير أغنى الله يجب ولا يملك ذوق من آدم إلا القراء بابا قد لي cikin ɗan adam sai ya baya ba su tuwo وأن لا mata kuma Allah ya karɓar tuwa wani hadisi shi wani nuna mana a saukar da wasu ayoyi sannan ayoyin nan an shafe su domin zuwa su a cikin alƙur'ani kamar nan gayan ma ya lullu alaihi shi ne akwai ayoyin da aka saukar an karanta kuma an ɗauke karatu amma hukuncin da bayanin wanda ke bayani haka ne bayani ne na ɗabi'a ta ɗan adam kuma haka ɗan adam ne duk abin da kake da shi yau kafin ka samu kana ayin ka samu ka samu da ka samu da kai tunanin to ina ma da sun zama iri da sun zama biyu kuma ka yi tunanin har yau gida da goro ka zama da biya ce da har yau ba mai tsari da kai da ka abin da ayat ya magana a da kuma tabbatacce wanda ba wa nasu da ma'anarsa amma da tilamar karatu ko ayat ba su ta ce da alƙur'ani faro ne sannan kuma ƙirar yadda ake da su kamar da ibn hajar ya ce a rasul bani ya ce wannan hadisin tana yiwuwa annabi yana gaya wani hadisin kudi domin babu shi hadisi ta da yake an saukar a cikin alkur'ani cewa ne inna allaha ta'ala inna allaha yaqulu kaga Allah ya ce kaga nan na cewa an ne ke cewa alkur'ani Allah ya ce kuma da ne ga wani da yake gudu shi ma Allah ya ce da ka ga da wannan ruwaya ta yi ne da hadisi fi? ta yi kuma ya zama alkur'ani na da saukar hadisin amma can karshe karshen shi yana da shayi akwai hadisai da suka zo suka tabbatar da cewa lauƙan da ne ya ɗaya wa wani da zaɓin la'amba ɗin ya kuma da tsaye na zuwa ƙashe a kuma da ce da tabbatar da aya ta so ka da mara to za ka shi wannan na ƙarshe a sama ya ta cewa so ka zama amma farkon illa a zannan mara da ya samu salatu ta yi zaka to wanda shi ne ba a tabbas ya kuma na hadisi ta yi ya zama su ma aya kuma ya zama ta a cewa ko wata karantarwa ya ce wa akwai da hakimu fil mustaqbal an rubuta min Ali radiyallahu anhu qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma amara an aqra shay'an qur'an fa qara'a lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab mushrikin wa min baqiyatiha wa min ba'd يجي من الآن الذي آدم وأن ابن آدم سأل واجبا من ماله فأعطيه سأل ثانيا وإن سأل ثانيا فأعطيه سأل ثالثا ولا يملك جرب من آدم إلا التراب يقول الله على مساوى وأن لا تدين إلا ثانية حنيفية غير اليهودية ولا النصرانية وإن خيرا لن يغفره يجري حاكم يغفر المستقبل لأبين لك يجي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخني إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن للي أنا يا أمرني لأن كرمت على القرآن فقرأ أكرم رسول الله في كرمت شيء يجي الله يا أمرني أن كرمت القرآن سيما كرمت على القرآن يقول الذين كفروا من الكتاب أزواج الشقائق أزواج الصورة yi wani makiyarsa ya zama daga cikin cikon aya sauran ayoyin na surar wanda ba mu da su yau shi ne da annabi na adawa ta alawa ne min mali da annabi ne da ruwan kwararruwan dukiya fa oqiya hu ne a bashi alƙali to da sai ne da ƙara wannan yace wa in da aka tsaya idan ya roƙi na mai rabuwa aka bashi ta alaƙa ta ne ƙara wannan yace wanda za ta dena da za ta halifiya addini ingantacce a wurin Allah shi ne addinin halifi shi ne addinin halifa shi ne addinin musulunci غير اليهودية ولا النصرانية لا يهودية با ولا نصرانية با وإنما الخيران يوضع الخير يوضع تربط بس معنى ضاع قوي وسعنا وسعنا يقول الوضع الأول لا يستطيع أن يعالى سبب كما تسمي kuma da abin da ayar ta kusa abin wanda yake tabbatacce ba a cewa nan ma'anarsa a zama da su magana tafiya da ɗan adam wannan kan adabin duk abin da Allah ya bashi da bukatar kare Allah ya ce sun ya kuma ko an asila an gane nuna da ya fita da mara sannan kuma cewa zai nuna gona da dawo na adam da ila tura wannan ko da da zuciyar ba za a ɗauka tare جدة القرن ce ta ce kan a da shafi ثم رفعت أكثر من صورة رائعة وخرج منها ظلم كثير وأكثر على ولو مسيرة فأنا أظن أيدي بالمساء وأنا لا تكسر المسيرة سين إلا بعد الغيب على سين الأقوام الأخلاق ألا يكن كون الدين بصوته والبصر وغيره أجره عليهم وجل كوكب جيجس ولو أن لابن آدم واجهين من مال تتمنى واجه ذلك لأن عروض نموتيا لا يمكن لا يمكن أن تملكه ولا يملك جبر آدم إلا الكرة وهم بكير تكا تكا أن أرد سيئة الرعاية قسا ويتوب لهم على أنتارها ويسيما يدمون الله الله يدمون آية أنزل إليك وهكذا كيف تنجبون رسلا وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال كنا نقرأ سورة يشبهها بالمسلم بحاتم فأنسيناها غير أني أحس منها يا أيها الذين آمنوا لا لا تقولوا ولا تفعلون وتكتبوا شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة daga abubuwan da shafi ya jan wanda ce wani abu da wata sura muna kamanta ta bi ɗaya da musabbiha da ɗaya daga cikin surorin da suke fara da sabbaha ko musabbihu su ne musabbiha irin su surar da hafi irin su surar da ashirin irin su surar da safi irin su surar da juma'a irin su surar da tarawih irin su surar da يذكرون كما كان في سورة المسبحات فأنزل سأتمنى التوسل لما ربع كان يتمنى التوسل أن كان في سكينة يتجمع عليها في سورة سيدة أيوة أنها يذكرون ولا في سورة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ولا تقولوا يا قوم الذين آمنوا فقد الله عليكم أفلا تقولوا ولا تقولون يا أخذ الجنة أن تفعلوا وتفعلوا الإعمال سورة المستوى يعني ولا سورة ولا تشاهد يا قتل شاكا لو أن تقعد سورة شيكا شمكو حتى سورة ما بيقولي فعشان أنت لا تقول ولا تفعل يا قرنس بإيمان يترك ولا من ما بعد فتكتب شهادتهم في أعلامكم سيعلمك شيئا أو يقول فتسألون أنها يوم sai wani ta shafi ko ko shi an gane ko wani wasu fi hadisi na gaban mai da yawa sai mu sai a kansa ko ko yana da yawa muna da ka haɗawa da shi ko وقال أبو أبي حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم بن عيينة عن علي بن علي قال قال وكنا نكره لا تكره عن أبائكم فإنه كفر بكم ثم قال لزيد بن ثابت أكذلك da Allah ko ya zama kafin cewa ni'ima a ga ni'ima sun Allah ya maka ta kafin cewa ni'ima da Allah ya ba kuma sai wani shine ma ya zama ko ta bacin cewa to duk wani na cikin da sun siyan kurrun biyu sun makala da zaijin da ya ce da zaijin shi zai da mama haka zalika haka ne Allah zai ne haka ne قال حدثنا ابي مريم عن نافع بن عمر الجوع بن عمر الجمعي قال حدثنا مصر بن مطمئن مقعد وجد علي مصر بن مقعد قال قال عمر لعبد العالمين الأول سيدنا عمر رضي الله عنه يسأل عبد العالمين الأول الثاني فيما أنزل إليه والسنة وحسن وحسن الغريبة تجيب أولا أولا أيام بعد أن سوى أربعين أن جاهدوا كما جاهدتم أن جاهدوا كما جاهدتم أولا سوى أن سوى إجهاد kuma da kai da hali mun farko ala sai ce yace fa inna la nadin wa yace amma da su ba ga da ayat da Qur'ani ba kai ba bi da ala sai ce uski tan fi ma uski da Qur'ani yace wannan an sarare sarare aka cire aka nasa da shi uski da yace wannan nasa da Qur'ani da Allah kuma da Allah bai da Allah so da Allah da Allah bai da Allah kuma sai da wani tun an zama masu yake cewa ba ya ganin ayoyin a zai kuma wasu kuma ba shi ce da ya da ayoyi wanda ya da kautun sa da ya da kautun a zaman da ya sallallahu alaihi wasallam duk an da ke cewa qur'ani su ne ayoyin da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ya basu babu wani aya guda cikin ayoyin da wani Allah ya yi kura da Allah ya yi wata kuma wata shi a sannan babu wani aya kuma ko wata kalma da aka shiga cikin alkur'ani a kan abin da manzon Allah ta ta da ya ce bai wannan abu ne ma alumun bi da ke da tsawon dole musulmi ya san wannan ko ya da wannan wannan shi ne Allah ya tsara da zanna zikira ina da mulaki wannan ne da karatu da su ne da aku al'amarin da sallallahu alaihi wasallam akwai wani yoyi da kamar da ya kawo da kuma sallallahu alaihi wasallam wai aya da take ambaton wani abu kaza kaza na manje da aya na daina jin ta sai da su ai tana daga cikin ayoyin da aka mantar da ni a yi da zama da sallar da lokaci a kuma da shi da wannan shi da lokacin ta su ran ran da Allah ya sa da shi da Allah ya wa subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kada yin wasu ranar asabar insha Allah da taurin rawar gidawo wala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala sauki وغير أن يدعوها لهم كذا ومن هي بعد ذلك أول الله يسلم أول هذا الجزء والكسر لأنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.